Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa da masana harkar aikin jarida kan sharuɗa aikin da kuma dokar kare majiya ko kuma wanda ya baiwa ɗan jarida labari da kuma tabbatar da ɓoye majiyar ta kowane hali. A wancan shirin mun ji ta bakin Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano da sakataren 'yan jaridun Najeriya Shu'aibu Usman Liman. To yayin da muke wancan shiri sai kuma 'yan jaridun Najeriya a faɗin ƙasar suka gudanar da gangami a kowace jiha domin nuna ɓacin ransu da yadda ake cin zarafinsu. Yau shirin namu zai ɗora maudu'in da muka ɗauko amma kuma sai mun ziyarci bauchi domin jin ta bakin wasu 'yan jaridu kan dalilin gudanar da wancan zanga-zangar kamar yadda suka shaida wakilinmu ibrahim muhammad bauchi sunana Talatu hamid bello daga nan bauchi a gaskiya za mu iya cewa akwai alaka wadda take kyakkyawa tsakanin hukuma da kuma 'yan jarida a najeriya to akan iya samu ne a cikin wasu jami'ai da aka ba su haƙoƙin lura da wasu sassa to wani lokaci akwai azarmami ko wuce gona da iri ko ɗaukan wasu matakai wanda ya sabawa, doka da kuma ƙa'ida to anan in irin haka ya faru to akan samu saɓani ko wani takaddama tsakanin waɗanda suke ganin an ci zarafinsu ko an musguna musu ko ba a kyauta musu musamman yanzu abin da ya faru tsakanin 'yan jarida da abin da ya faru da su tsakanin hukumomin tsaro ko jami'an gwamnati da suka ɗauki matakai akan abubuwan da su kuma 'yan jarida su gaba a kyauta musu ba amma in alaƙa ce ta gudanar da aiki da kuma yadda ake zama tsakanin sassa da sassa akwai alaƙa wadda shi ke zama iya cewa mai kyau sunana alhaji abubakar daga bauchi aikin dan jarida a najeriya idan ka cire waɗansu ɗaiɗaikun wurare, za ka samu cewa aiki ne wanda an ɗauke shi kamar wani aiki wanda ko akwai shi ko ba a fushi za a yi shi saboda yawanci gwamnatocin sun rena 'yan jarida ba sa ɗaukan su da mahimmanci ga misali za ka samu waɗansu jihohin ba ma wai rena 'yan jaridan kawai yi ba akwai hakokin 'yan jarida da ya kamata a ce an sake musu wanda ba a sake musu kaga wannan abu ne wanda ya dada jaddada maganar cewa an rena 'yan jarida za ka samu ɗan jarida ne ya zo an ɗauke shi a waɗansu guraren ma an ɗauke shi tamkar da almajiri in ya zo ya yi aikinsa za lokacin da ake neman aikinsa ana haba-haba da shi yayin da ya zo ya ki aikinsa ya gama kuma sai ya gama shi a walakance ana kokarin koran sama kusan haka sunana muhammed muktar ibrahim bauchi a wannan mako da ya shige mun fito domin yin gangami da kuma yin zanga-zanga don nuna kin amincewar mu bisa irin yadda ake cin zarafin 'yan jarida ko kuma yadda bature ke cewa ake treating nasu to maganar gaskiya abun a fili yake dalilin da ya sa na faɗa ma haka kuwa shine saboda in ka kula yanayin yadda aikin jarida din yake tafiya har yanzu a kasashen mu musamman da ke kudu da hamadar sahara yammacin afirka gaskiya har yanzu ba mu kai wani matsayi da za mu iya cewa an samu abin da ake bukata na inganta yanayin aikin 'yan jarida ya faru ko a nan jihar Bauchi ma lokacin da aka samu ziyarar mai girma shugaban kasa mun samu irin wannan koma baya tsakanin jami'an tsaro da su 'yan jarida. Ta bakin wasu 'yan jaridu a jihar Bauchi kenan. Dr. Hamid Adam Muhammad, malamin koyar da aikin jarida a babbar kwalejin fasaha da ke Bauchi, ya yi tsokaci kan wannan korafi da 'yan jarida ke yi. eh to ka san kaman demokradiyya in tana girma dama dole akan samu irin wayannan abubuwa din amma kuma koyaushe abin la'akari shine me ya dace a yi duk da yin ana girma ana samun matsalolin amma akwai abin da ya dace a yi shi dan jarida dai na farko ba wai zaman kansa yake yi ba yana aiki ne ma al'umma kusan duka gefa yadda kamar likitoci suke aiki ma al'umma abin da ya shafi physiology din su ya shafi jiki da abin nan to shi dan jarida yana aiki ne ma al'umma abin da ya shafi tunaninsa saboda ita kanta demokradiyya an gina ta a kan fikirorin mutane su zaɓi abin da yake suke gani a tunaninsu wanda shine ya fi ma al'umma idan misali an ce ɗan jarida an takura masa ko an uzura masa kaga a farnin al'umma tukunna al'umma ba za ta samu sanarwa ko kuma ainihin faɗakarwa gamsasshe wanda za ka iya ganin me gaskiya me bata ka yi zaben ba tunda kafin ka gaskiya ka ga bata ka zaɓa dole sai an ɗora ka akan me gaskiyan da me batan sai a bar karama abin da dan jarida ya kamata ya kenan zai ripotin maka duka abin da suka faru da wannan sashe da wannan sashe sai ya rage naka kuma kai kazawa dangane da wannan zanga-zangar dr muhammad ya ce ba 'yan jaridu ya dace su yi ba to kaga kaman wannan zanga-zangan da 'yan jarida suka yi a kashin gaskiya ya kamata al'umma ce ta kamata ta yi wannan zanga-zangan ba wai ɗan jarida ba kusan a harkan aikin jarida ba ma san 'yan jarida da waiwai su fito su yi wani zanga-zanga ba babu ba za ka ji wayannan tarihin ba aka mummuzguna ma 'yan jarida a yawancin gwamnatoci na duniya da 'yan da gwamnatocin kwamisinancin da na jari hujjan duk aka musguna ma 'yan jarida amma ba za ka ga an fito ana zanga-zanga amma wasu 'yan rajin kare abin da ya kamata a yi a al'umma za ka ga sun fito suna magana bai kamata a yi kaza ba a bada suwa ne su, don ɗan jarida ba yana aiki ne wai zaman kansa ba iyaka yana hanyar samun cin abinci ne amma kuma aikin ma al'umma ce. To sau tari akan zargi jami'an 'yan sanda ne da cin zarafin 'yan jaridu kan yadda wani lokaci suke wuce gona da iri. Mun tattauna da Bala Ibrahim mai baiwa speto Jan na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris shawara kan harkokin yada labarai. kuma ya fara da magana kan dangantaka tsakanin bangaren 'yan sanda da 'yan jaridu. To alhamdulahi ba za a ce dangantaka babu matsala ba, ba za a rasa matsala ko matsaloli ba a duk lokacin da kake hulɗa da jama'a. to amma a gaskiya alhamdulillahi sai a gode wa Allah saboda shi mutum ne mai sauƙin kai wato mutum ne wanda bai da izza a aiki mutum ne wanda yake baiwa kowa daraja gwargwadon abin da Allah ya bashi to saboda haka ba a samun matsala wajen samun bayani akan yadda ayyuka ke tafiya illa dai kamar yadda ka sani mu 'yan jarida mutane ne masu kwakwa mutane ne masu son su samu labari da gaggawa mutane ne masu son a gaya musu komai a feɗe biri har wutsiya to wani lokaci a harkar tsaro harkar da ake bincike idan ka gaggauta ba da bayanin abin da yake faruwa sai a kuskure ko kuma a faɗi labarin wanda zai canza kafin wani lokaci to wannan yana sa akan samu tsaiko ko ana samun jinkiri wajen yin bayani amma daidai gwargwado ana fayyacewa ana gaya wa mutane abubuwan da ya kamata su sani wanda kuma ba za su yi wa bincike ko tsaro targaɗe ba a baya bayan nan an samu korafe-korafe kan yadda 'yan sanda ke tirsasawa 'yan jaridu wannan bai karo da bayanin da kai ba wato a gaskiya idan aka ce ana tirsasawa 'yan jarida a wannan marra ko a wannan gaba da ibrahim idris yake shugabantar rundunar 'yan sanda ba a yi masa adalci ba ma'ana saboda mutum ne wanda yake sauraron 'yan jarida daidai gwargwado mutum ne wanda kofarsa a buɗe take idan dai kana son bayani amma wannan ba yana nufin kuma idan mutum ya taka doka ba za a harare shi ba ko a ɗau matakin da ya kamata a kai aikin nan mun san shi aikin jarida yana da wasu sharuɗa da ƙa'idoji a duk lokacin da ka taka ko ka karya waɗannan sharuɗa to kar a mai da kai ɗan lele a ce ka fi ƙarfin doka saboda haka ba za a hukunta ka ba ko ba za a tuhume ka ba babu wani ɗan jarida da aka kama shi aka tsare shi fiye da sa'o'in da doka ta ce a tsare shi babu wani ɗan jarida da aka je aka gallaza masa don ya da labari amma yayin da ka take haƙƙin wani domin ba da labari fana da wani abu za ka iya da labari a kan wani kai kana azarbabin cewa kai ɗan jarida ne don haka kayi dakon labari kana so ka gaya wa jama'a a wannan kokari da kake kuma ka tauye wani haƙƙinsa kai haƙinka ya tsaya ne daga da haƙƙin wani ya somo ko ya fara sai ka duba ka ga shin wannan labari da ka bayar ka ci zarafin wani ko kai masa ba daidai ba ko ko a'a kai masa adalci to an samu irin waɗannan inda wasu 'yan jaridan suka wuce gona da iri aka gayyace su aka ce su zo su bayani To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri a madadin bakin namu da sashen hausa na radio france international da wakilinmu a bauchi ibrahim muhammad bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya